radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tare a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu wanka suna saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu shiryen wanda suka hada da mu koma noma tare da mustapha adam da kuma shirin na lafiya sai da kula tare da hassan barka idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a goma ga watan disamban shekara ta 2021 biyar ga watan jama'a ula na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 125 da suka gabata rana irin ta yau wata goma ga watan disamban shekara ta 1896 alfred nobel wanda masanin ilimin kimiyyar sanadarai ne dan kasar sweden ya rasu an haifi nobel a shekara ta 1833 tun yana matashi dai ya koma kasar rasha da zama a can kuma ya karatu ya kuma shiga bincike har ya gano sanadaran dynamite wanda ake harhaɗa bambamai da shi wanda kuma za a yin amfani da shi ta hanyoyi daban-daban wanda mutane za su amfana maimakon yin amfani da wannan sanadari ta hanyar da ta dace domin ci gaban ɗan adam an koma yin amfani da shi wajen harhaɗa bambamai waɗanda suke kashe mutane wanda hakan bai yi wa nobel daɗi ba wannan ya sanya a lokacin mutuwarsa ya yi wasiya kan kamfanoni da ya bari da cewa su fitar da dala miliyan guda a baiwa wani mutum wanda ya fice wajen raya ilimi da kuma sulhu a duniya amma siyasar kasashen yamma ta mamaye wannan kyauta ta nobel inda ta kai ga har ana bayar da kyautar ga mutane waɗanda suka fi kowa tafka barna da kisan bil'adama a duniya. da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan disamban shekara ta 1948 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da gudanar kare haƙƙin bil'adama a duniya kafin haka dai majalisar ɗinkin duniya ta kafa kwamiti na musamman domin nazari akan abin da wasu ƙasashen yammacin turai suka fahimta a matsayin cewa shine haƙƙin bil'adama da kuma yadda za a kare wannan haƙƙi da ƙarshe dai majalisar ɗinkin duniya ta amince da mahangar turawan yamma akan abin da suke ganin cewa shine haƙƙin bil'adama a matsayin ma'auni na kare haƙƙin ɗan adam a duniya duk da cewa hakan ya yi hannun riga da kwarwa irin ta addinai daban-daban waɗanda suke a duniya da kuma al'adun mafi yawan al'ummomi da hakan ya haɗa har da addinin kirista wanda mafi yawan ƙasashen turai suke rai cewa suna bin addinin kiristan kamar da kuma batun haƙƙin ɗan adam ya zama wani makami na siyasa a hannun ƙasashen turai domin cin zarafin sauran kasashe da ba su kasawa da su da sunan suna take hakkin 'yan adam.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta ga labaran duniyan da farko ga kanunsu mata akalla 2,400 ne suka mutu sanadiyar ruwan bumabumai na kawancin saudiya a kasar yemen a kasar iraki kuma kungiyoyi masu gwagwarmaya sun sha alwashin korar sojojin amurka daga kasar majalisar ɗinkin duniya ta samar da kuduri mai yin allah wadai da haramtaccen ƙasar isra'ila dangane da tudan golan na ƙasar syria yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙungiyoyi masu gwagwarmaya da 'yan ta'adda a ƙasar iraki sun sha alwashin ci gaba da gwagwarmaya da sojojin amurka a ƙasar har zuwa lokacin da za su fice daga ƙasar su tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto majiyar harkar hezbollah a nojaba tana faɗar haka ta kuma kara da cewa duk da cewa gwamnatin amurka ta ba da sanarwar kawo ƙarshen aikin abin da ta kira yaƙi da ta'addanci a ƙasar iraki amma mun san ita ba a bar amincewa ba ce don haka ƙungiyar za ta ci gaba da gwagwarma da sojojin amurka a ƙasar har zuwa lokacin da za su fice kwata-kwata daga ƙasar ta iraki nasir ashammari kakakin ƙungiyar ya shaida wa tashar talabijin ta almayadin ta ƙasar lebanon kan cewa idan sojojin amurka ba su fice daga ƙasar iraki zuwa ƙarshen wannan shekarar da muke ciki ba to za su ci gaba da ɗaukar ta a matsayin sojojin mamaya sannan za su yi amfani da duk hanyoyin da suka sauwaka don ganin sojojin sun fice daga ƙasar ta iraki kafin haka dai kasim al'araji mai ba gwamnatin ƙasar iraki shawara ya ba da sanarwar cewa an kawo ƙarshen ƙawancin amurka na yakar 'yan ta'adda a ƙasar ta iraki bayan da ƙasar birtaniya ta kaka ba wani ɗan jaridan ƙasar iran takunkumin tattalin arziki shugaban hukumar gidajen rediyo da talabijin ta ƙasar iran ya ce dama gidan sarauta wacce take da mummunan tarihi na take yakin bil'adama na karnuka da suka gabata don ta kagaba wani ɗan jaridar iran takunkumin tattalin arziki ba wani sabon abu ba ne kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto shugaban hukumar gidajen rediyo da talabijin na ƙasar iran peman jebeli yana faɗar haka a jiya alhamis ya kuma kara da cewa asan da ƙasar birtaniya ta aikata a yakin duniya na biyu ya shiga cikin tarihin ƙasar iran har abada farin da mamayar sojojin burtaniya ya haddasa a ƙasar iraki a lokacin yana cikin tunanin maza da mata har da yara na ƙasar iran kuma zai ci gaba da zama a matsayin tabo a kan ƙasar burtaniya har abada kafin haka dai gwamnatin ƙasar burtaniya ta ƙaƙabawa shararren ɗan jarida ɗan ƙasar iran mai suna ali rizvani don abin da ta kira taimakawa da yake yi wajen tace bayanai wajen iraniyawa da ake tuhuma da aikata laifukan wanda daga baya ake amfani da su wajen tabbatar da laifi a kansu a gaban alkali gwamnatin kasar birtaniya ta haramta ali rizvani zuwa kasar birtaniya sannan idan yana da wasu kadarori a kasar ma ta kwace su kamfanin dilancin labaran yemen sana da kaice ya nakalto rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ta istisaf ta kasar tana ba da rahoto a safiyar yau juma'a dangane da take haƙƙin bil'adama a ƙasar tun bayan mamayar da sojojin ƙasar saudiya da ƙawayenta suka yi wa ƙasar a shekara ta 2015 rahoton istisaf ya ƙara da cewa daga ranar 26 ga watan maris na shekara ta 2015 zuwa takwas ga watan disamban da muke ciki mata dubu biyu da ɗari hudu da goma sha biyu ne suka rasa rayukansu sanadiyar ruwan bumabumai a kawukansu wanda jiragen yakin saudiya da ƙawayenta suka yi a kan ƙasar sannan wasu 2,825 kuma suka ji rauni rahoton ya kara da cewa matan da suke karkashin ikon sojojin mamaya a kudancin kasar ta yemen suna fuskantar cin zarafi har zuwa kashi 63 cikin 100 daga cikinsu har ila yau kungiyar ta kara da cewa mutane kimani 65,000 ne suke fama da cutar kansa a kasar sanadiyar yakin da dama daga cikinsu mata ne sannan wasu marasa lafiya kimani dubu goma sha biyu ne suke buƙatar aikin tiyata na koda a ƙasashen waje amma ƙofar ragun da aka yi wa ƙasar ya hana hakan faruwa daga ƙarshe dai ƙungiyar istinaf ta kammala da cewa mata kimani miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ne suke fama da ƙaranci abinci mai gina jiki a ƙasar ta yemen da dama daga cikinsu mata ne masu juna biyu a kowace shekara dai mata dubu takwas ne suke mutuwa saboda killace kasar da saudiya ta yi sannan kashi saba'in cikin ɗari na magungunan da ake bukata a kasar ba a samun su masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran A safiyar yau Juma'a ce babban zaure majalisar ɗinkin duniya ya amince da wani kuduri mai yin Allah wadai da hanjin ƙasar Isra'ila dangane da mame da take wa yankin tuddan gola na ƙasar Siriya da babban rinjaye. kamfanin dillancin labaran siriya sana takaice ya kara da cewa kasashe 149 ne suka amince da kudurin wanda ya bukaci hamji kasar isra'ila ta dakatar da duk abin da take yi a yankin tuddan golan da kasar siriya sannan kudurin ya bayyana cewa duk abin da take yi a yankin ya saba dokokin kasa da kasa wakilan kasashen amurka da hamsin kasar isra'ila dai sun amincewa da kudurin sannan wasu kasashe 23 ne suka ki kada ƙuri'unsu. a najeriya kuma an kashe kwamishinan kimiyya da fasaha na jihar katsina a tarayyar najeriya jaridar premium Times ta tarayyar najeriya ta bayyana cewa an kashe malam rabe nasiru a jiya alhamis da yamma labarin ya kara da cewa malam nasiru banda mukamin kwamishina da yake rike da shi yana aiki da hukumar yaƙi da yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annuti wato efcc kafin haka dai malam rabe nasiru ya rike mukamin mai bawa gwamna aminu bello masari shawara kan sannan daga baya ya zama dan majalisar wakilai mai wakiltan mani da kuma bindawa daga shekara ta 2000 zuwa 2011 sai kuma a shekara ta 2019 ya zama kwamishinan kimiyya da fasaha ta jihar har zuwa yanzu dai jami'an sanda ba su ba da dalilan dalilan kisan da aka yi wa malam rabe a gidansa a jiya da yamma ba a unguwar rukunin gidaje na fatima shema masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan madalin yanzu kuma sai shirin na lafiya sai da kula tare da san barka. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai mai da hankali ne kan illolin da suka jibanci shakar gurbataccen iska wanda ɗaya ne daga cikin silan cutuka ko larurori da kan shafi jama'a musamman ƙananan yara mata da kuma tsofaffi a cewar masana sha'anin kiwon lafiya. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin To kamar da aka ji da farko shirin yau na mai da hankali ne kan illolin da suka jibanci shakar gurbataccen iska wanda ɗaya ne daga cikin silan cututtuka ko larurori da dama da kan shafi jama'a musamman ƙananan yara mata da kuma tsofaffi. Hukumar lafiya ta duniya WHO ko kuma OMS ta ce gurbatar iska na ɗaya daga cikin barazan da ke fuskantar kiwon lafiya a faɗin duniya. To domin tattauna wannan batun yau mun gayyato mana da Dakta Bukar Garema, ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. na farko kuma na fara tambayarsa mai ake nufi da gurɓataccen iska a sha'anin kiwon lafiya. iska ya shafi iskan da ake sha wanda ba tatacce ba wanda muke ɗauka kamar a ce mu sha oxygen mu kuma mu cire carbon dioxide to na oxygen din ya zama gurbatacce to shine ake shakansa an shakan shi ya zama wani abu ba yadda yanayin iskan da ya dace mu sha ba shine gurbatacciyar iska da ya ya haɗu da wani abu da bai kamata mutum dan adam ya shaka ba kuma wanda zai jawo illa ma dan adam zai jawo dabba illa har kayan itatuwa da kuma shukoki su masu suka iya samun illa daga wannan iska gurbatacciya. Dakta an ce akwai ababen da ke haddasa gurbatar iska kamar wane misali ne na waɗannan ababen za a bamu. To, a gurbatar iska dai an kasa shi kashi biyu akwai wanda ɗan adam shi yake jawowa ma kanshi garin wani ayyuka namu na ɗayan adam akwai kuma shine ne akwai kuma wanda ake cewa wanda shi kuma Allah ne ke kawo shi haka daga ture yake zuwa to a kowannen su in ya faru yakan kawo iska da gurbata kaga kamar wanda ake magana kamar wanda za a ce wannan ba ka sani ba wannan yin Allah ne ko kuma daga nature ya zo kaga kamar akwai lokacin yanayin canjin yanayi na iska kura ta taso haka da yanayin hazo haka kaga wannan ba ɗan adam bane yake yi ko kuma a ce an samu an gurbata waje da wani yanayin kamar da ake kira volcano a kawai sai ka ji wuta ta fito ta wani waje to ka ga wannan ba yin dan adam bane ka fahimta to irin su misalai suna nan iri iri wanda Allah ne ke kawo shi da iska ta gurbata har ya zama ya zama ma dan adam billa akwai kuma wanda shi kuma dan adam ne shi kuma yake ma kanshi ta haka mai kera motoci kamar wajen kera haka kamar gun za a je a na waje da bai kamata a kona ba kamar gun ake zuwa a zubar da shara ko a zubar da abin da dan adam yake cewa fitsari bayan gida a zuba gun da bai kamata a zuba ba ko kuma akwai abin da shara gun da ya kamata a je a zubar da ita ba a zubar ba ko kuma je ana tonon wani abun kasa kamar da ake tonon su azurfa su gwal su kuma gun ake tonon mai kaga aka tono iska yana fitowa da ya misalin wannan tona da ake yi sai ya haɗu da iska kuma ya gurɓata iska. To shi kuma wannan shi ma ana raba shi kashi duka kowanne. Akwai wanda shi yanayin abin da zaka tono ɗin shi karan kansa shi ya zama guba a jikin mutum ko ya zama illa a jikin mutum. Kuma a kowanne kuma shi aka tono shi sai ya haɗu da wani abu shi kuma ana kiransa shi kuma firamare da sakandare. Firamare wanda shi da kansa ne kawai iskar da kansa in ya fito ba zai sai ya haɗu da wani abu ba ya zama illa ma Akwai kuma wanda sai ya haɗu da wata iska ta haɗu da wata iska kamar a ce gun da ake yi ake industry da ake wani kira haka ko ake yin kira takalma ake kira kaga yin iskan ya fito zai haɗu da wasu iska kuma don aka shaka in ya zama sakandare sai ya zama wani abu shi ne suke gurbatacce a ce ko aka ce ozone layer na ƙasa ko kuma ya tafi sama ya haɗu da wani iska a sama ya zama ozone layer shi ma kuma ya jawo mana kuma mu shaka to irin waɗannan sun kashi kashi da kuma wannan da primary da kuma secondary To dokta kamar waɗanne irin matsaloli ne gurɓataccen iska kan iya haifarwa kiwon lafiyar ɗan adam? To shi ma dai za a iya cewa za a kasa shi kashi biyu a kowanne zai jawo maka rigawa dan adam ya zama ya yi reacting kamar ya zama ya shaji iskan da ya haɗu da shi shi kuma misali kamar masu asma ko ya ja maka wani abu ka ji hanjin ka na kai to ka yi reacting da iskan da ba daidai ba akwai kuma da zai zauna kuma ya ja maka illa illan nan zai ba ɗaya sabo ko ya shiga wani fatan ciki ya kawo cututtuka iri-iri daban-daban kamar su ciwon kansa kamar su kansan huhu kansan fata har da kansan ce da yawa akwai kuma wanda yanzu nan zaka shaka yanzu nan zaka ji ko numfashin ka ya fara sama sama ko ka hannun hannunka ya kumbura ka fara jin kai kai wannan reaction kenan wanda mutum zai yi reaction a take ya ci wani abu ya same shi ko tsoro ta wajen shakan iskan da yayi ko kuma iskan ya taɓa jikin shi wani ya fara kai kai yanzu nan zai nuna akwai kuma wanda ba ka sani ba sai zuwa wani lokaci kana shaka kana shaka da yawa sai ka ga ya kawo ma illa akwai kuma kamar wanda ake cewa carbon monoxide kamar iskan da mota take fitarwa waje a kulle ba iska da yake zuwa shi wannan iskan ba za ka ji warinsa ba ba za ka ji komai ba sai dai ka ji a take ma mutum ya shaka an ba ya samu an bude wando ko an bude waje a take mutum sai ga kawai ya fara bacci mai daɗi daga bacci mai daɗi ya suma har ya zo ga rashin rai to wannan kawo monoga yana da wannan kamar mutanen da za su shiga cikin gareji su buɗe su kunna mota ba inda iska zai shigo to wannan carbon monoxide yana shiga sai za ka shaka kana shaka sai carbon monoxide na ya fi karfin kai naka oxygen da kake sha to kaga wannan shi ma immediate reaction ɗinsa zo a ya zama an ya zo da rashin rashin ba rashin lafiya ba ma har gaba daya a rasa rai to yakan ya kasance uku kenan wanda yanzu za ka yi reaction ya zama ka samu ya ka samu ko wani magani ko wanda ka samu ya ma illa har ya zo da ɗaukar kuma kuma akwai zai zauna a cikin kana yawan shaka ya taru har ya kawo maka illoli da yawa za su shafu har su zo zama tansa a cikin mutum. Dakta an bayyana cewa gurbatan iska gurbatan iskar nan ya fi illa ga yara da kuma mata da tsofaffi ko me yasa hakan ne? Na'am, a kamar su yara masu sun fi galabaita. Yara kuma da tsofaffi da suka yi shekaru da yawa. Saboda su yara a lokacin ana tunanin ba su da ilimi cikin su ba su da garkuwa mai kyau. To ya yi yawa yara ko kuma tsofaffi illa. Kowane shawarwari ne za a baiwa jama'a ta yadda za su kare kai daga gurbataccen iska wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa in za a yi girki ya zama da cewa duk abin girkin ko ɗakin da za a yi girki akwai gurduna wanda iska hayakin da yake tashi a wajen girki yakan fita kuma ya zama da cewa yara ba sa zuwa gundu na ga zai kare yara yake ba su da garkuwa ni ma ba shi da genetic da zai iya zama asma kaga wannan kuran da yake shaka zai iya samun ya san yana react sai ga yaro yana numfashi wani iri kuma a ce ya haɗu da wani cuta kuma kamar ya sami cutar pneumonia ko na ba amma asma da ya fi kamuwa kuma da abin da ya kira alaci tare da yanzu yaro kuma yana atishawa ci to kaga ana kiyaye wannan lokacin hutu bai kuma lokacin da ake kura haka kusan damina ana kura mai tsanani da iska mai tsanani to dole ya zama yaro yana cikin ɗaki an kakkare gun da kuran zai shigo kuma a daina barin yaro gun da ake amfani da iya condition ya zama a dinga sa da nesa da wajen kuma an fita waje wanda ake tone-tonen ƙasa kamar wajajen ƙasar mu kaman ba da misali kaman zamfara kaza ana tonan su ana ana nesan haka wanda ake yi ya zama kaman sana'a to dole in za a yi kar a kai yara wajen ko an zo wanda ake tace kasan ya zama na yara ba sanadin wannan kredit da yake tashi zai shaka kaga zai mu illa abin da duka da yake kuma a tabbatar cewa tsafta duk abin da za a kona ba yara a wasu wani su wani kuran da gun da aka yi tsari gun da aka yi bayan gida ya zama dai an samu wajen matsayi da za a ringa wanke shi ana wanda wani zai iya kare yara cewa sai kuma yara ba za a fita da su cikin gun da ake yi kamar yanayi mai tsanani ba lokacin ake turu lokacin sanyi domin iskar da take zuwa iska ita kanta tana zuwa a bushe take to yara kuma ba su da wannan kariyan da sun shaki iska zai zama kamar zai canja launayin ta ya dawo mai ɗan ɗiye to manya su za su yanzu wannan amma yara kaga ba za su iya ba to haka ya kamata a kare yara kuma da yara bai kamata a fita da su irin ana auto wajen da akwai dos kamar dun da ake ko su kuwa za a yi tsira ya dinga tasowa ba irin nan kuma idan ma Allah ya kasance gun da ya kazo abinda za a auna mutane su wajen wanda ake zuwa gosiri a ce a ɗauki yaro a je gun make da ake kira ko da abubuwan da suke tasowa da suka hura wannan hayakin wutan shi ma yakan zama guba ma ya. To jama'a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu. yanzu dai a madadin shi bakon namu dr bukar garema daga asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a nan ne hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance cikin koshin lafiya masu sauraro tun da da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara ƙungiyoyi masu gwagwarma da 'yan ta'adda a ƙasar iraki sun sha alwashin ci gaba da gwagwarma da sojojin amurka a ƙasar har zuwa lokacin da za su fice daga ƙasar su tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto majiyar harkar hezbollah a nojaba tana faɗar haka ta kuma kara da cewa duk da cewa gwamnatin amurka ta ba da sanarwar kawo ƙarshen aikin abin da ta kira yaƙi da ta'addanci a ƙasar iraki amma mun san ita ba a bar amincewa ba ce don haka ƙungiyar za ta ci gaba da gwagwarma da sojojin amurka a ƙasar har zuwa lokacin da za su fice kwata-kwata daga ƙasar ta iraki nasir ashammari kakakin ƙungiyar ya shaida wa tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon kan cewa idan sojojin amurka ba su fice da kasar iraki zuwa karshen wannan shekarar da muke ciki ba to za su ci gaba da daukar ta a matsayin sojojin mamaya sannan za su yi amfani da duk hanyoyin da suka sauwaka don ganin sojojin sun fice daga kasar ta iraki kafin haka dai kasim al'araji mai bawa gwamnatin kasar iraki shawara ya ba da sanarwar cewa an kawo ƙarshen ƙawancin amurka na yaƙar 'yan ta'adda a ƙasar ta iraki bayan da kasar birtaniya ta kakaba wani ɗan jaridan kasar iran takunkumin tattalin arziki shugaban hukumar gidajen rediyo da talabijin ta kasar iran ya ce dama gidan sarauta wacce take da mummunan tarihi na take yakin bil'adama na karnuka da suka gabata don ta kakaba wani ɗan jaridan iran takunkumin tattalin arziki ba wani sabon abu ba ne kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto shugaban hukumar gidajen rediyo da talabijin na ƙasar iran peyman jebeli yana faɗar haka a jiya alhamis ya kuma kara da cewa ta'asan da ƙasar birtaniya ta aikata a yakin duniya na biyu ya shiga cikin tarihin ƙasar iran har abada farin da mamayar sojojin birtaniya ya haddasa a ƙasar iraki a lokacin yana cikin tunanin maza da mata har da yara na ƙasar iran kuma zai ci gaba da zama a matsayin tabo a kan ƙasar Birtaniya har abada. Kafin haka dai gwamnatin ƙasar Birtaniya ta ƙaƙabawa shararren ɗan jarida ɗan ƙasar Iran mai suna Ali Rizvani don abin da ta kira taimakawa da yake yi wajen tace bayanai wajen iraniyawa da ake tuhuma da aikata laifukan wanda daga baya ake amfani da su wajen tabbatar da laifi a kansu a gaban alkali gwamnatin ƙasar birtaniya ta haramtawa ali rizvani zuwa ƙasar birtaniya sannan idan yana da wasu kadarori a kasar ma ta kwace su kamfanin dilancin labaran yemen sa'ana da kaice ya nakalto rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ta istisaf ta kasar tana ba da rahoto a safiyar yau juma'a dangane da take haƙƙin bil'adama a kasar tun bayan mamayar da sojojin ƙasar saudiya da ƙawayenta suka yi wa ƙasar a shekara ta 2015 rahoton istisaf ya ƙara da cewa daga ranar 26 ga watan maris na shekara ta 2015 zuwa 8 ga watan disamban da muke ciki mata 2,412 ne suka rasa rayukansu sanadiyar ruwan bumabumai a kawukansu wanda jiragen yakin saudiya da kawayenta suka yi a kan kasar sannan wasu 2,825 kuma suka ji rauni rahoton ya kara da cewa matan da suke karkashin ikon sojojin mamaya a kudancin kasar ta yamin suna fuskantar cin zarafi har zuwa kashi 60 uku cikin ɗari daga cikinsu har ila yau ƙungiyar ta ƙara da cewa mutane kimani dubu sittin da biyar ne suke fama da cutar kansa a ƙasar sanadiyar yakin da dama daga cikinsu mata ne sannan wasu marasa lafiya kimani dubu goma sha biyu ne suke buƙatar aikin tiyata na ƙoda a ƙasashen waje amma ƙofar ragon da aka yi wa ƙasar ya hana hakan faruwa masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan la'akai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye a halin yanzu a madadin duwan da kuka ji su tahir amin ke cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh